shin sai lokacin sallah ya yi ake yin nafila ko a iya yi kafin shigar lokaci da kaɗan Allah ya mai da malam gida lafiya akwai sallolin da kafin lokacin ya shiga da kaɗan ana iya yin nafilfili akwai sallar da ba a yin nafila kafin shigar lokacinta sai bayan lokacinta ya shiga ita ce kamar ta magriba ba a yin sallar nafila kafin sallar magriba sai an tabbatar lokacin magriba ya shiga shine rana ta faɗi amma sauran salloli akan iya yin nafila kafin lokacin su ya shiga kamar kaga sallar walaha ana yin ta ne kafin me lokacin azahar ya shiga an gane ko to haka nan sallar la'asar ana yin nafilfili kafin a yi ta bayan an yi azahar kenan to haka nan bayan sallar magriba ana iya yin nafilfili tun kafin shafaki ya buya lokacin sallar isha ya shiga to haka nan sallar asuba ana yin sallar dare kafin ayita ta kuma kafin lokacin ta yi kamar yadda za mu zo karantawa a babun wuturi shi wuturi ana yin sa ne kafin lokacin asuba ya yi an gane ko domin lokacin asuba yana yi ne da zarar alfijir ya keto shi kuma wuturi ana so ka gama shi ne kan alfijir ya keto da aka kaga wannan ya nuna dukkanin sauran sallolin ana iya yin sallar nafila kafin shigan lokacin su banda sallah kwaya ɗaya ita ce magriba ba a yin nafila kan shigan lokacinta Allah ya sa mu gani tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum malam tambaya ta ita ce a karatun satin da ya gabata babun sunanu salati zuhri babun da yake bayani akan salloli nafila da ake yi tare da sallah a zahar sai ce dangane eh, da dangane da arba'a raka'atan ma'ana yin raka'o'i guda hudu qabla zuhri da kuma bayan kafin ai azhar da kuma ba'da salati zuhuri da bayan an yi ta azhar din yace to anan malam ya haɗar da sallar juma'a kenan ina buƙatar ƙarin bayani to yau dai a karatu bayani ya fito sallar juma'a ita ma ana yin raka'o'i na nafilfili kafin a yi ta da kuma bayan an yi ta kafin a yi ta mafi karanci raka'a biyu mafi yawanci raka'a goma sha biyu kafin juma'a abdullahi dan mas'udi ya rawaito hadisai annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi sallolin nafila kafin yayi juma'a da haka in ka je sallar juma'a kana da damar ka yi sallolin nafilfili kafin a yi sallar juma'a kafin liman ya hau mambari in kuma kama kara ka zo ko da liman yana hudu ba nan ma za ka yi sallah a biyu to da haka mafi yawancin sallolin nafilfili da ake yi kafin a juma'a raka takwas a watar waya a waya raka a goma sha biyu mafi karancin ta kuma a biyu bayan kuma an idar da sallar juma'a za ka yi nafila irin ta wacce ake yi bayan ta zahar ko raka a biyu ko raka a hudu ko a masallaci ko kuma a gida yi a gida kuma ya fi a masallaci duk wannan bayanin ya fito a karatun yau in ka bibiye shi tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum Allah ya saka wa malam da alkhairi Allah ya saka mana baki da ya ce malam dan Allah ina son ka yi min bayanin falalar sallar walaha da kuma zaburar da matasa a game da yinta domin na ga sai dattijai ne suke yawan yin ta Allah ya saka ma da mafificin alkhairi ko shakka babu duk abin da addini ya zo da shi bai keɓance dattijai da kuma yara ba musamman cikin waɗannan abubuwa da muke ta karantawa na sallolin nafila da aka in so samu ne ka mori ka domin ba kama da garantin cewa za ka tsufa ɗin an gane ko yasa da dama wani yana tunanin cewa bari in bari sai na shekaru sun tura ni ma na kai irin hamsin ɗin ko sittin sai in fara kaza da kaza da kaza to ai ba ka da garantin din ka kai hamsin din ko sittin ba ku yi agreement da kai da Allah ba cewa zai baka ka kai shekara hamsin ko sittin an gane ko to da ya kamata mu mori ƙuruciyarmu da daman mu cikin yin wannan ayyuka din na alkhairi kuma yin ayyuka na alkhairi da ƙuruciya suna da falala masu tarin yawa in ban manta ba cikin hadisin sab'atun yuzilluhumullahu Allahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu hadisin da ashabu kutubu sitta duka sun fitar da shi bukhari da muslim da sauran as-sunanul arba'a hadisin abu huraira manzo Allah ce mutum bakwai Allah zai musu inuwa da inuwar al'arshi ranar da babu inuwa sai ta al'arshi daga cikinsu akwai shabun nasha'a fi da'atillah saurayin da ya tashi wajen yi wa Allah da'a gashi saurayi amma duka irin waɗannan abubuwa na farillai da na filfili baya sakaci da su da haka ya ƴan uwa samari ya kamata mu mai da hankali wajen wannan za ka tarar mafi yawan waɗanda suke ta gaggaya mana waɗannan abubuwan ma cikin sahabbai duk samari ne mu ɗauka Abu Huraira wanda ya rawaito hadisi game da falalar ita kanta sallar walha ɗin da yake cewa abubuwa guda uku manzo Allah ya yi min wasiya da su ba zan basu ba matakar ina da rai daga ciki wa raka'atay duha da raka'a bi ta walha wanda kuma Abu Huraira yana cikin matasan sahabai har annabi ya bar duniya ko auren fari bai yi ba har annabi ya bar duniya baya cikin manyan sahabbai duk da baya cikin yaransu yana cikin matsakaitansu wanda tsakatsakin shine kamar shekara 25 30 35 tsakanin nan annabi ya bar duniya abu huraira yana nan to kuma ga irin sa abdullahi dan umar wanda su yara yara ne ma annabi ya bar duniya ya basu mun ga himma su da kokarin su idan kuka bibi wannan hadis babin na sallolin nafil fili za ku ga mafi yawancin hadisan hadisan abdullahi dan umar ne kuma shi fa yaro ne an bar duniya yana bana bakwai manzala ya bar yana bana bakwai da haka ya kamata mu kula da ire-iren waɗannan abubuwa yana daga cikin falalolin sallar walha manzala ya ce ta ita salatul awwabina sallar awwabin ma'ana sallar bayi masu komawa ga Allah an gane ko malamai sukan ce sallar walha na daga cikin amfaninta ba ta barin mutum ya rinka aikata sako duk irin zunubi ya kama jikin mutum ko saƙo ya kama jikinka kayi kayi ka dena ka kasa lazumci sallah wala haka gani tana taimakawa wajen raba mutum da wani laifi da ya zame masa alaƙaƙai da aka sallah ce wacce take ƙone zunubi kuma sallah ce wacce ake yin ta lokacin da rana ta ɗau zafi salatul awwabina hina tarmidul fisal sallah masu komawa ga Allah ita ce lokacin da rana ta fara zafi ga 'yan maraƙai kamar yadda annabi ya faɗa za ku ga idan mutane suna kiwo akwai lokacin da za ka ga mai kiwo ya ɗauki yar ƙaramar dabba ya riƙe ta to galibi lokacin da rana ta fara zafi waɗannan ƙananan dabbobin su kansu in suka taka ƙasa a lokacin zafi yana damun su to yin sallah a wannan lokaci wanda shine lokacin walaha lokaci ne mai falala sallah ce kuma mai daraja kwarai da gaske shi yasa abdullahi dan abba yake cewa na duba duk in ga ina sallar walaha ta zo a qur'ani ban gani ba sai da nazo cikin suratu sad ita ita ce kadai sallar nafilar da ta zo a cikin alqur'ani abdullahi dan abbas yake faɗa haka yace sallar da annabi daud alaihi salam yake aikatawa wa zanna daudu anna ma fatannahu fastaghfara rabbahu wa karra raki'an wa anab Abdullahi dan Umar ya hada da wancan dan ya hada da wancan eh, hadisin da Annabi ya ce da ita salatul awabina sannan kuma ya yayi istinbadi da wannan ayar annabi Dawud Allah ya ce wa karra raki'an ya faɗi yayi sujada wa anaba ya koma ga Allah to kuma annabi ya kira ta da sula salatul awwabina da haka ibnu abbas yace na gano sallar walaha ake nufi ana Allah ya sa mu dace amma dai duk yadda ya saurayi ba ba kuma koma baya bane ko gajiyawa ko wani abu idan mutum ya girma ya shekaru da yawa kuma ibadarsa ta ninninka tafi ta samartaka wannan kuma yana da mahallinsa a addinin musulunci amma dai abin da ba a so shine ka ce ba za ka yi ibada ba ko ba za ka yi waɗansu abubuwa na alheri ba kana jiran sai ka tsufa wannan kuskure ne in dai ka samu dama kana da hali ka saba yi tun kana yaro in ka tsufan kuma sai ka daɗa ƙarawa domin malamai sun yi istinbaɗi karkashin faɗin Allah a cikin suratul qaf da yace wa wasaynal insana biwalidayhi husna ko a wata kirar ihsana hamalatu ummuhu kurhan a wata qira'a karhan wa wada'athu kurhan a wata qira'a karhan sai yace wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra hatta idza balaga ashuddahu wa balaga 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya وأن أعمل صالحا ترضاه وأصله لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين سيء بنجدة أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وهذا السريك الذي كانوا يوعدون to anan malaman tafsiri suka ce wannan ya nuna cewa idan mutum ya kai shekara arba'in ya kamata ibadarsa ta fi yawa حتى إذا بلغ أربع أشده وبلغ أربعين سنة قال ربي أوزئني أن أشكر نعمتك سكتي دومن دوان دي شكر أربعين to fa ya fara ya gama hawa saura ne gangara ya gama sukuwar saura zamiyar domin yanzu ka shiga ala koro ka gama cinye iya na ka shekara arba'in da wuya ne irin ta ta maimaita in kai sa'a ne ɗaya bisa ukun ta ta maimaita ka kai hamsin ko ɗaya bisa biyunta ta maimaita ka ƙara ashirin amma dai ba kowa ba ne in ya wuce arba'in yake maimaita arba'in da haka ya kamata lokacin da ka kai arba'in to ka zage dantse idan waɗansu ayyuka na ibada musamman farilla da na filfili kana sakaci da su to ka ɗaura ɗamara yo ai ba wai maganar ma mutuwa ba ko hatta lafiyar kama in ka kai arba'in raguwa take yi da ka kai arba'in ka gama hawan dan ciwon kafa kafa ciwon baya baya ciwon kaza daga arba'in shikenan an kulla daga nan kuma har a gangara a tafi ko ba haka ba to da haka ya kamata mu gane wannan mai da hankali wajen ibada ga wanda shekarunsa suka ja muhallinsa daban to amma kuma sakaci da cewa ba zan yi ibada ba sai shekaru na san kai kaza wannan kuma kuskure ne Allah ya sa mu gane takarda ta gaba yace assalamu alaikum Allah ya kara malam lafiya amin dan Allah malam ina son a koya mun sujada qabli da ba'di qabli tana nufin kafin ayi sallama ba'adi tana nufin bayan an yi sallama da qabli da adi duk ba a yin su sai bayan an gama tahiya a raka'a ƙarshe kuma raka'a biyu ake yi kuma ana yin su daidai da sujjadar sallah ko su fi sujjadar sallah tsawo amma ba a yin su ƙasa da sujjadar sallah an gane ko idan mutum ya yi sujjada qabli ma'ana wacce ya gama tahiya amma kan ya ce assalamu alaikum ya yi ta to idan ya gama sujadar ba sai ya maimaita tahiya ba kawai sallama zai yi idan kuma ba a nan ma daman automatically ya gama tahiyarsa har ma ya sallama da ya gama sujada ba'adin nan ma kuma sallama zai sake yi babu maganar ya sake yin mata tahiya wannan shine magana mafi inganci duk da in mutum ya sake kuma ba ta aka yayi laifi ba amma dai asali shine bayan sujada kabali ko ba a maimaita tahiya wannan shi yafi yawa cikin ayyukan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan kabali galibi ana yin ta ne cikin abin da mutum yayi a sallah na ragi ba duk kuma cikin abin da ah, mutum ya yi na daɗi amma idan kai ƙabali a wajen daɗi a madadin a wajen ragi ta yi idan kai ba'adi a wajen ragi a madadin a wajen daɗi ta yi kowace in aka yi a matsayin ‘yar uwarta ta yi amma dai in ta aka yi za a bi daki daki to duk ƙari ba'adi duk ragi ƙabali amma in aka yi ƙari kuma aka yi ragi fa nan kuma ƙabali ana shine mazhaban malikiya duk cikin mazhabobi guda hudu mazhaban malikiya ta fi kowace mazhaba dacewa a babin sujudu sahawi imma qabli wa imma ba'di an gane ko yau shi yasa abdullahi gwanda Allah ya ji kansa da rahama dan uwan shehu usman dan fodiyo a cikin littafinsa mai suna bau'ul musalli sai yake magana akan sujudu sahawi yace ikhtalafat a'immatul mazahibi fi mawdi'is sujudi zil maratibi sai ce nu'manuhum ba'da salami yasjudu wa shafi'i qablahu wa ahmadu yattabi'u alwarida min fi'lin nabi wa haythu lam yajidhu qabla yasjudu wa malikun fassala lin nuqsani qablu wa za'idun ba'da za bayani yace malaman fiqhu da mazhabobi sun yi sabani akan babun sujudu sahwi sai ce numanuhum yana nufin annuman ibnu sabit imam abu hanifa qabla salami yasjudu shi a mazhabarsa duk sujada kabali ce babu ba'adi a mazhabar imamu abu hanifa da hadisan ba'adi ba su inganta ba da haka su duk wata iriyar rafkanuwa kai sujada ba'adi ce ba kabali an gane ko wa shafi'i shi kuma imamu shafi'i ba'adahu duk sujada in ta kama ka ba'adi ake a mazhabar shafi'iyya ba kabali hadisan kabali ba su inganta ba a wajen imamu shafi'i wa ahmadu shi kuma imam muhammad dan hanbali yattabi ulwari da min fi'ilin nabi idan ka zo masa da fatawar cewa yi kuskure a sallah na nayi kaza nayi kaza sai ce to mu koma cikin hadisai in mun samu irin kuskuren da kai annabi ya taba irinsa to sai mu ɗauko sujadar da annabi ya yi mu ce kai ma ita za ka yi to amma yau da yawa mutane suna rafkanuwar da annabi bai irinta ba to idan aka samu kai rafkanuwar da annabi bai taba irinta ba ballantana a ga wata sujada yayi amma dai sunanta rafkanuwa to shi kuma anan qabla salami yaskidu sai ya ɗauki babin kabali ya ce duk inda ba a samu abin da annabi ya ba wani ya yi na rafkanwa to su da zai yi kabali ce amma in an samu to sai a duba a ga me annabi ya yi ragi ko daɗi da ya ragin ko daɗin me ya yi kabali ko ba a kai ma sai kai to amma imamu malik sai bayani dalla dalla ya ce lin nuqsani qablu duk inda aka yi ragi a yi kabali wa liziyadati ba'du duk inda aka yi daɗi a yi ba'adi to kuma wannan magana ita tafi inganci domin ba kawai ka ce sai inda annabi ya ba ai kwata kwata rafkan wanda annabi ya sallah ba su uku hudu biyar ba ko ba haka ba to amma ka'idar da zamu dauka shine a rafkanuwa kaza da annabi yi kabali sai mu kalli nau'in rafkanuwa ragi ne ko dadi zamu ga ragi ne da sai maliku ya ce to tun da dai rafkanuwar da aka samu annabi yi kabali in ka bibiye ta ragi ce to kenan wannan ya nuna mana dai ragi ne za a yi kabali duk rafkanuwar da kaga annabi yayi ba'adi in ka bibiyi rafkanuwar ta daɗi ce to wannan ya nuna mana kenan duk inda aka yi dadi ayi me ba'adi wannan kuma shine daidai amma dai duk malama a ƙarshe sun sallama akan cewa duk wanda yayi dadi yayi kabili ko a wajen ya yayi ba'adi a wajen ba'adi yayi ya yayi daidai babu laifi takarda ta ƙarshe wani dan uwa yake cewa malam assalamu alaikum ni mazaunin naija ne a nan nake harkokina ko a nan nake harkokina wallahu alam sai yake cewa dai har Allah ya jarabce ni da ciwon koda yana nufin shi kansa yace hakan ya sa na dawo gida jinya mana yana zaune da a jihar Niger State amma asalin haifafan Kano State ne can sana'a ta kai shi kuma sai rashin lafiya ya same shi daga baya kuma ya dawo gida don ya jinya sai yake cewa an masa aiki a asibitin Malam Aminu Kano a yanzu ya ji sauki amma yana zuwa karɓan magani da ganin likitoci da abin da yake da shi Allah madaukin sarki ya jarabce shi wannan abu ya tafi a wajen neman magani yana neman yan uwansa taya shi da addu'a muna taya ka da addu'a Allah madaukin sarki ya kara maka lafiya mu ma kuma ya kara mana lafiya kuma ubangiji ya maye maka da duk abin da ka rasa da mafificin sa ubangiji ya sa jinyar da kai ta zamo kafara a gare ka wannan shine abin da ya rubuto a takardar da yan uwa kada mu yi sakaci kada mu manta shi cikin addu'o'in mu Allah ya madaukin sarki ya amsa ba zan takaice daga cikin bayani ko kuma in aje abin magana ba har sai na yi maganganu guda biyu magana ta farko dangane da ɗan uwan da ya ɗauki nauyin sa wannan karatu a cikin tashar rahama rediyo mune masa addu'a Allah madaukin sarki ya saka masa da alkhairi ubangiji ya sanya abin da yake yi na jihadi da dukiyarsa ya zama silla ta shiga aljannarsa da kuma ƙara haɓakar dukiyarsa ubangiji ya shiga cikin al'amarinsa da dukkan sauran ƴan uwa waɗanda suke wannan gudunmawa musamman waɗanda su suka fara asasa haka waɗanda daga baya su ire-iren waɗannan suke koyi da su Allah madaukin sarki ya ƙara musu albarka a cikin rayuwarsu da dukiyoyinsu da zuriyarsu ƙariya akan haka akwai gidan talabijin na dstv ko makamancin haka dbstv wanda yake a ƙasar kamaru wata ɗaya ko sati uku da suka wuce ta takakka daga ƙasar kamaru ɗaya daga cikin wakilansu ya zo mun yi karatu da shi a nan daga baya ya bi ni har gida muka yi wani program da shi ya tafi da shi ƙasar kamaru kuma suka sa a gidan wannan talabijin yadda yake gaya mun sun sa shi ranar juma'a suka sake maimaitawa kuma ranar juma'a sakamakon haka akwai shi wanda yake da gidan talabijin ɗin alhaji baba dan kullo wanda ya ga program ɗin kuma ya kayatar da shi sakamakon haka ya ce ya ɗauki shi ma nauyin sanya wannan karatu namu na riyadu salihin a ƙasar kamaru baki ɗayansa da haka ba za mu manta da shi ba shi ma a cikin addu'o'in alkhairi Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi Allah madaukakin sarki ya shiga cikin al'amarin su ya albarkaci zurriyar su ya tsare su daga dukkanin fitintunin rayuwa ubangiji subhanahu wataala ya sa ɗawainiyar da ake yi ta zama sila ta shiga aljanna duk da mu da su da ku da duk musulmi baki ɗaya Allah ya haɗa mu a cikin ladan da haka mune masa fatan alkhairi kuma mune masa addu'a ta alkhairi kuma Allah madaukakin sarki ya bashi iko na abin da yayi nufin yi gidan rediyo na rahama mune masa addu'a ta musamman tare da cewa hakan ba zai hana mu faɗi wani abu game da su ba suna iya ƙoƙarin su ƙarai da gaske to amma haka duniya take haka kuma lokaci yake a da idan ka ce za a sa karatun sunna a gidan rediyo ko talabijin a Kano sai ka ce karya ne ba ma wai ka ce a nan shi kansa wannan majalisin da muke wannan karatun ai shaida ne na abubuwa da yawa ba ma bukatar sai mun yi rubas ɗin baya ko a wuce afallahu amma salafa afallahu amma gidan rediyo na rahama su ne mana editin abin da yasa zan faɗi wannan saboda da yawa daga cikin ɗalibai ni ma ina jin ina jin karatun ina bibiya wani lokaci in suka datse karatu ma a madadin su ɗora daga wannan sai su canja ma wani karatu su jona amma duk da haka dai alheri ne Allah ya saka muku da alheri kun yi abin da kuke iyawa shi imani hawa hawa ne mataki mataki ne akwai lokacin da muna fatan gidan rediyon ku zai kai matsayin da zai wuce haka muna fatan a samu wasu gidajen rediyon da za su ma kwatanta irin abin da kuke kwatantawa domin ba karamar jarumtaka ba ce ba kwarai da gaske Allah ya saka muku da alheri Allah ya karfafi gwiwa ku kuma Allah madaukakin sarki ya sa dukkanin waɗanda suke sauraro su fahimci cewa ga abin da yake gudana sai muku addu'a da fata na alkhairi abin da yasa da yawa wani yana bin karatun wanda yake nesa zai ji an fita daga wani maudu'i an shiga wani an katsa wani karatu ba an ɗauko wani bayani ba ida ba an kar an tafi wani to ka sani uzurin da za ka yi musu a Kano suke ita Kano tana da wani sibga ta musamman duk da dai Kano a Najeriya take amma wata ƙasa ce kuma ƙwarya-ƙwarya a cikin ƙasa <laughs> a gidajen rediyo kaga suna da dokar su ta mai zaman kanta yan siyasa suna da albarkacin fadar baki eh, menene dokar fadar albarkacin baki yan kaza da kaza kuma akwai kotu ko abin da ya kama da haka in an maka ba daidai ba amma a mutanen Kano akwai mutanen da dan an faɗi wani abin da ya saba wa ra'ayinsa a gidan rediyo zai iya cewa zai kai gidan rediyon hari kaga wannan ai gidadanci ne ƙauyanci ne an wuce wannan a duniya da haka lalle ire-iren waɗannan da sauransu ya sa dole sai a tafi mataki-mataki a hankali ni na san lokacin da aka yi lokacin da dr ahmad biyu ke allah ya ƙara masa lafiya yake karatun sahihil bukhari da zafinsa akwai mutanen da idan lokacin karatu ya yi a gidajensu cire fiyo suke cire fiyo suke domin a lokacin lalacewar wutanmu ba ta kai yanzu ba za ka tara akwai wuta to kuma NTCTV a lokacin ko NTA ne ko suke sawa daga baya CTV sun zo sun sa eh CTV sun zo sun sa to da wani idan ya san gidansa ana kallon TV lokacin ya yi sai dai ya zo ya zare musu fuse ya ce nefa ce ta ɗauke wai dan dai kawai kar a ji me kar a ji kala na kar a ji kala na. to amma yau fa ina ne inda kala haddasana ba ta shiga ba a wayoyin malam amma wayoyin matan ku da wayoyin ƴaƴan ku duk kala na tana nan Ko wani dan siyasa a jihar nan ba za mu manta da shi wajen yi masa alkhairi addu'a ta alkhairi akan wannan gwamnan Kano Alhaji Abubakar ne da karfin ikonsa ake sa wannan karatun a lokacin da Kano ta yi zafi in ba ba ba wanda ya isa ya tsaya ke a sa wannan karatun dole ya jan ido kuma aka kyale shi dole aka sa wannan karatun ko ana so ko ba a so wallahi to ina ga yan siyasa mu haka suke da jajircewa wajen tsayawa akan addini yadda suke jajircewa akan su na siyasa kuma ka zo a baya a lokaci guda ka ɗauko wani karatu na shirya wanda zai haska wa al'umma duk tsageranci da rashin kunyan mara kunya kai jan ido ka ce sai an sa a ga wanda zai cire ina ma da haka suke yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yayi addu'a yace tajiduna nasa ma'adina khiyaruhum fil jahiliyyati khiyaruhum fil islam idza faqihu yace haka za ku samu mutane na kwarai wata wata ajiya ce ta Allah mutanen da suka tsagera a duniya in suka fahimci musulunci da tsagerancin su suke shigowa kuma haka ake tafiya lokacin da Abu Zar Gifari ya zo ya shiga musulunci ai na ga muku tarihin sa jan ido ya ce wallahi sai ya nuna cewa ya musulunta ko za a kashe shi ya zo ya kalmar shahada a gindin ka'aba aka dake shi ya suma ya tashi ya ce gobe zan sake gwada in gani domin a banga siyasa ma mun yi jan ido an dake mu ballanta a addini ma'ana haka ya kamata 'yan siyasa musulunta hararowa ka zama jarumin jam'iyya kaza jarumin jam'iyya kaza amma ka kasa zama jarumin la ilaha illallah jarumin sunnar annabi ga Umar dan Khattabi da yazo ya shiga musulunci a boye ake sallah yace ya ma'aikin Allah mu ne akan gaskiya wai ko aka ce mu ne akan yace muka yi fada ma ba gaskiya bari fada da gaskiya ba gaskiya ma muke fada akan kwanka za sai mu ta yaki a maka wani ya kashe kwanka za su mu ce sai mun kare danginsa wannan ba shine tsan addaba ba a shiga a sari jaki a sari alade a sari kaza ba za a raga wa kowa ba wannan shine daba to haka mutanen makka suka rayu a wancan lokacin la yas'aluna akahum hina yandubuhum fin na'ibati idza ma qila burhana idan kawai ɗayan su ya kururuwa ya kirari kawai fitowa da makami ake ba a cewa me ya faru kawai sai a fada mutane da sara haka suke to haka da suka zo suka musulunta da wannan jan idan suka danna suka bankara sai da musulunci ya kai inda ya kai haka ake so wani gidan rediyon yanzu abin ta kai kuɗi za ka kai masa kila ba zai iya sa ba makyarkita yake tsoro yake yi makyarkita yake ina wani tsoro da Allah a rayuwa yau da za ka tafi tukubar masu tsire ka ga kyafaffun kaza cikin abin da za a gaya har da zabo akwai wanda ya kai zabo tsoro in za a ba da misalin tsoro ba zabi ake cewa ba ba na zabo ne to ga ƙarshen zabo ya gama tsoron an kyafe shi a gaban wuta kuma kai ne ma kake kaci ka tsoro baya hana komai baya hanawa kuma baya sawa baya gaggauto ajali ba kuma ya nisanta ajali shi ajali a rubuce yake ko ka zama jarumi ko ka zama zabo in lokacin ya sai ka tafi ba wani shawara da haka ya kamata mu fahimci wannan gaskiya isar da ita ta usulubin da ya dace da yawa mutanen da suke jin mu a rediyo suke ganin kamar mun kausa harshe mu karatun mu muke a a kofar bai a masallacin mu aka rahama rediyo Allah ya so ya amfani da ita da sauran kafafen watsa labarai da har yanzu suke kokarin su sa suke ta dauka suna yadawa da haka ni lokacin da nake karatu na ina riya ina kofa wambai ina riya ina gaban ku yan uwana wanda kuma zai ji to idan ya ji abin ya yi zafi ya yi faruwa amma mu yadda muka karanto haka za mu zo mu isar muku da shi amma ba ma ganin baike na waɗanda suke editin ɗin don wata maslaha ta da'awa an gane ko don wata maslaha ta da'awa Allah ya ji kan malam albani ba kwa tambaya akan cewa me yasa ka sanin albani ba a sa a gidajen talabijin da rediyoyi saboda alkawari yayi shi ba za a cire masa kalma ko ɗaya ba duk gidan talabijin ɗin da zai sa masa karatunsa ya sa yadda yake duk gidan rediyon da zai sa masa karatunsa ya sa masa yadda yake ya yasa kasunansa sun gagara sawuwa har yanzu amma da ina ma da ɗaliban malam albani su ɗan yi haƙuri a ɗan sassauta <laughs> akwai lokaci haka imani yake tadarruci akwai kalmomin da ba su faɗi ba a makka sai da aka je madina akwai ayoyi da surorin da ba su sauka ba a makka sai da aka je madina to shi dama addinin musulunci haka yake dan tadarruji ne mataki mataki ne da ka da karatu bai yiwu a masallacin abdurrahman dan auf ba a masallacin kofa bai ba na mantawa ina jin a 19 ko 98 ko 99 haka makamancin haka malam jafar ya sa karatun umdatul hakam anan karatun farko ko aka tarzoma wanda na same shi a washe garin ranar da abin ya faru da shi da malam amin daura da malam abdulhab suna tattauna akan matsala gwamnati ta yi kira yan sanda da sauransu za a je tattauna na je na same su da yamma wani lokaci ba zan manta ba gaba ga yanzu inda za a dawo da su a raye a ce ga abin da ake a kofar bai sai su mamaki zai yi dama wasu sun tafi wasu kuma suna nan da ransu malam aminu ma yana nan da ransa ya yi yunkurin ya samu waɗa a nan ban manta ba shi ma dole ta gagara ba ta yi ba ma yanzu ga shi ana karantar da riyadu salihina kuma ma sha Allah tabarakallah ko ba haka ba da haka gobe ba mu sani ba gobe jibi za ta kila ba mu da rai masallacin mai martaba sarki hazihi na rudda ila je mu karantar da iya sunna wa ikhmadul bid'ah in kun yi haƙuri lokaci ne malam jafar ya faɗi wani abu muna fata Allah ya cika masa wannan abun ubangiji ka sa da rayuwar mu za a yi wannan abun ranar da za a kasa tafsirin gidan sarki goma goma mu al'umma adalci ce al'ummar adalci ce ba mu ce ba a karɓa a ba mu duka amma dai tunda Allah ya yi wa watan ramadana albarka wata yana da kwana talatin to akalla a ce 'yan tijjaniya su yi goma 'yan ƙadiriya su yi goma 'yan izala ma su yi goma kuma insha Allah za a zo lokaci Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisan ta